Deutsche Welle. Shirye-shiryen sashen Hausa. Masu sauraro Gazali Abdi Tasawa ne ke muku sallama da kuma barka da kasancewa da ku a cikin shirin safe. Wato zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na gidan radiyon DW da fatan kun wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, bayan kun sha labarin duniya muna tafe da shirin shirin wato Afirka a mako. wanda ke maimako na wasu daga cikin rahotannin da aka saurara a wannan mako ke shirin karewa da amma suka fi ɗaukar hankalin kuma sauraro. To amma wannan za zo muku ne bayan na fara da sanar da ku halin da duniya ta waye gari. Deutsche Welle labarun duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka ya yi kira kasashen duniya da su ƙara matsakami ga Koriya ta Arewa kan ta yi watsi da shirinta na nukiliya. Yanayin zafi na ƙara ta'azzara a ƙasashen Turai inda rayuka suka fara salwanta a waɗansu ƙasashen. Ƙasar Danmark ta ci a karin farko tarar kuɗi ga wata mata a bisa laifin fitowa da niƙabi a bainar jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ƙara matsawa Koriya ta Arewa ƙaimi domin ta yi watsi da shirinta na nukiliya. Ya yi wannan kira ne a wannan Asabar a wurin taron koli na ƙasashen Asiya da na kudu maso gabashin Asiya da ke gudana a Singapore. Inda ya ce ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lamba a fannin diflomasiya da na tattalin arziki ne kaɗai. zai iya sa ta yi watsi da shirin nukiliyan nata kamar da ta yi wa duniya alkawali. Pompeo ya kuma soki lamirin ƙasar Rasha, wacce ya ce na taimakawa wajen karya takunkumin da ƙasashen duniya suka sakawa wa kore ta arewar. We have seen reports that Russia is allowing for joint ventures with North Korean firms and granting new work permits. Ya ce mun samu rahoton da ke cewa Rasha ta baiwa kamfanonin kasar ta izinin iya haɗewa a wuri ɗaya da na Koriya ta Arewa da ma samar da sabbin lasisin aiki ga 'yan Koriya ta Arewa. Idan wannan labari ya tabbata to kowa wannan keta haddin kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ne. Dama dai wani rahoton bincike na ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya na baya-bayan nan ya bayyana cewa Koriya ta Arewa Ba ta dakatar da shirin nukiliyar nata ba kana tana ci gaba da bijirewa kudurin majalisar ɗinkin duniya ta hanyar fitar da man fetur ta teku ba a kan ka'ida ba yanayin zafi na ci gaba da ta'azzara a ƙasashen turai inda yanzu haka hankalin jama'a ke ci gaba da tashi dangane da illar da matsalar ke haddasawa ga lafiya da ma kuma ga harkokin noma yanzu haka dai ko a wannan mako zafin rana ya halaka mutane uku a ƙasar spain inda a waɗansu yankunan yanayin zafi ya kai murabba'in digiri hudu a ma'aunin zafi na celsius a wannan ƙasa a ƙasar portugal yanayin zafi ya zarce digiri arba'in da biyar a ma'aunin zafi na celsius a garin alvega ne za ka hukumar yanayi ta ƙasar ta ayyana dokar ta ɓace a waɗansu jihohi goma sha ɗaya na ƙasar a ranakun yau a sau da gobe lahadi inda zafin ka iya kaiwa ƙololuwar da ba taɓa fuskanta ba a tarihin ƙasar ta portugal Kasar Sweden ma wacce ga al'ada ke da yanayi mai sanfi kusan a kowane lokaci na tsawon shekara. Ta fuskanci a ƙarshen watan Yulin da ya gabata zafin da ya kai na digiri talatin wanda ke zama mafi tsanani a shekaru 250 na baya-bayan nan. Lamarin da ya soma yin tasiri ga harkokin noma da kafewar tabkuna da koguna da kuma tashin gobarar daji a ƙasashen na turai da dama. yanzu haka dai a ƙasashen turai da dama dubunnan jama'a ne ke cincirindo a gabunan koguna da sauran wuraren na ruwa a yanda kuma a birane da dama mahukunta suka tanadi famfuna na feshi inda jama'a ke jiyowa suna shakatawa da ma raɗaɗin zafin ranar. A ƙasar Denmark a karo na farko 'yan sanda sun ci wata mata tarar kuɗi a bisa aikata laifin fitowa da niƙabi a benar jama'a a jiya Juma'a. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Denmark na Ritzau ya ruwaito cewa matar mai shekaru 48 ta yi damba ne da wata mata a wani babban shago na birnin Holstolom na arewa maso gabashin kasar a lokacin da matar ta yi kokarin cire mata niƙabin nata da take sanye da shi. Lokacin da 'yan sanda suka iso bayan da aka kirawo su a sakamakon faɗan da ya haɗa matan guda biyu. Sun iske matar wacce aka tuɓe mata niƙabin nata a lokacin faɗan ta sake mayar da shi. inda a nan take suka umarce ta ko dai ta fitar da shi ko kuma ta bar wurin da jama'a suke tare. Taron jama'a dai kafin da ƙarshe dai 'yan sandar su sanar da ita cewa sun ɗora mata tarar kuɗi ta iro ɗari da talatin da hudu a bisa aikata laifin fitowa da niƙabi a bainar jama'a. A ranar ɗaya ga watan Ogustan nan da muke ciki ne dai aka fara aiki da dokar haramta saka niƙabi a bainar jama'a a ƙasar ta Danmark. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa 'yan gudun hijira da bakin haure sama da dubu da ɗari biyar ne suka halaka a tekun Baharum a ƙoƙarinsu na ketawa zuwa Turai daga farkon wannan shekara ya zuwa yanzu wato inda daga cikinsu kuma ɗari takwas da hamsin a watannin Yuni da na Yulin da suka gabata ne suka halaka. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Juma'a. inda ta ce an samu karuwar mace-mace duk da yake cewa adadin 'yan gudun hijira da suka iso gaɓoɓin ruwan ƙasashen turan ya rage idan aka tamta da wato adadin da aka samu a wannan lokaci a shekarar bara hukumar ta ce a watanni bakwai na baya-bayan nan 'yan gudun hijira kimanin dubu sattin ne suka keto tekun baharin zuwa turai wanda ke zama kaso hamsin daga cikin ɗari kawai na yawan waɗanda suka shigo turan a bara a daidai wannan lokaci. A kasar Venezuela ruwan direbobin motocin safa na bas ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Juma'a a birnin Caracas domin nuna rashin jin daɗin su dangane da matsalar ƙarancin kayan gyara da kuma tsadar su da ake fuskanta a wannan ƙasa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta soma aikin rijistar motocin da za su samu hurumin sayan man fetur da kuma kayan gyaran mota waɗanda gwamnatin ta ɗauki nauyin wani kaso na farashin nasu. To ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama. domin shiga cikin shirin namu daga bakin Madam Ja'afar Latif Mustapha. Deutsche Welle Afirka a mako. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na Afirka a mako. Shirin da ke yin bitar muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mata Afirka a mako mai karewa. Latifa Mustapha Ja'far tare da Fatima Ibrahim Mu'azzam ke farin cikin kasance da ku a shirin na wannan lokaci. Mu yau ina mu Afirka wannan lokaci za ku ji cewa al'ummar Zimbabwe na ci gaba da zaman ɗar hulɗar bayan sanar da sakamakon zaben ƙasar da ya bai wa jam'iyya mai mulki nasara. Ta tabbata cewa za a je zagaye na biyu a tsakanin shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta da abokin hamayyarsa Sumaila Sisi. A jamhuriyar Nijar kuwa a ranar Juma'ar mako mai karewa ne aka gudanar da bukukuwan cikar ƙasar shekaru 58 da samun 'yancin kai. A Najeriya kuma rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International ta fitar ya nuna yadda taɓarɓarewar rashin tsaro a jihar Zamfara ya yi dalilin kashe mutane akalla 371 a cikin shekarar nan tare da tilasta wa mutane da dama gudu daga gidajensu. To Fatima bari mu fara da zaben Zimbabwe inda al'ummar kasar ke cikin halin ɗarɗar bayan da aka bayyana cewa jam'iyya mai mulki ta Zanu PF ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Emerson Mnangagwa ne ta lashe zaben. Dani dai jagoran 'yan adawa Nelson Chamisa ya nuna ƙin amincewarsa da sakamakon zaben. Gabanin bayyana sakamakon zaben Zulaiha Bukar Kibiya ta haɗa mana rahoto kan halin ɗarɗar ɗin da ake ciki. Tun da fara dai babbar kafar sadarwar kasar ta bayyana a shafinta na Twitter cewar hukumar zaben za ta sanar da sakamakon zaɓe da misalin karfe taran daren yau Alhamis kafin daga bisani kafar sadarwar ta goge wannan sanarwa. Duk da cewar dokar zaben kasar ta ba hukumar zaben wasu damarmaki da za ta iya amfani da su a irin wannan lokaci. Kamar yadda kumbanin Oyo kakakin hukumar zaben kasar ya yi ƙarin haske. The ya ce akwai tanadi cikin kundin dokokin zaben wannan ƙasa kan tattara ƙuri'u a mazaɓu sannan a ƙidaya su gaban jami'in hukumar zaɓe kafin a sanar da sakamako kuma wannan aiki ne da yake buƙatar nutsuwa domin samun kuskure a lokaci irin wannan yana haifar da mummunan tashin hankali a baya hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewar an yi mata kutse a kafar adana bayananta na sirri shin wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar haifar da tsaiko cikin sanar da sakamakon zaben. Ya ce ko kaɗan wannan bai shafi tattara ƙuri'u ba. Domin tattara ƙuri'unmu a nan Zimbabwe abu ne da ake yinsa da hannu ba da na'ura mai ƙwaƙwalwa ba. daga mazaɓa zuwa mazaɓa har su isa shalkwatar hukumar zaɓe da ke nan birnin Harare. Sojoji sun maye gurbin 'yan sanda cikin shirin kota kwana a titunan ƙasar ta Zimbabwe sakamakon rikicin da ya faru tsakanin magoya bayan jam'iyyar adawa ta MDC da 'yan sanda shi dai jagoran adawa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar Nelson Kamisa. da magoya bayansa na ci gaba da kurarin shi ya yi nasara tare da zargin hukumar zaben kasar da daukar aniyar yi masa murdiya. Madalla rahoton Zulaiha Abubakar Kibiya kenan yanzu kuma sai ra'ayoyin masu sauraro dangane da wannan rahoto. Inda Hawwau Ahmad Bajoga ta ce al'ummar ƙasar Zimbabwe da fatan za ku kai zuciyarku nesa don kaucewa ta da zaune tsaye. wato kin ji la'ayin hawa kenan shi ma shugaban kasar emerson mnangagwa da hukumar zaben ta bayyana cewa shi ne lashe zaɓe ya yi kira ga al'ummar kasar zimbabwe da su kwantar da hankulansu to ai dama haka ne babu abin da ya fi kwanciyar hankali sai kuma ra'ayin suleiman adamu tandari potoscom ya ce to al'ummar kasar zimbabwe ya kamata ku yi haƙuri da sakamakon zaɓe a duk yadda ya zo muku domin haka ne kawai mafita a ƙasar ku domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Usaini Dangote Karasuwa ce waye, haba 'yan uwana matasan ƙasar Zimbabwe Ya kamata ku sani cewa fitina fa a kwance take kuma Allah ya la'anci mai tayar da ita don haka ya kamata ku zauna da junanku lafiya. To Fatima Shuku Mustapha Sile garkin daura ce haba matasan Zimbabwe kamata yi ku yi amanna da duk wani sakamako domin ku yi maganin irin wannan tashin hankalin. Ka Alhaji Abubakar Gursuma Damasak ya ce haba al'ummar kasar Zimbabwe hayaniya ba na ku bane me yasa kuka bari shedan ya mallaki zuciyarku ya kamata ku ringa sara kuna duban bakin gatari fito da duka sai an kai zuciya nesa. To Latifa idan muka tafi kasar Mali ta tabbata cewa za a je zagaye na biyu a tsakanin shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta wanda ya zo na farko da babban rinjaye na sama da kashi 41 cikin 100 a gaban babban abokin hamayyarsa Sumaila Sise wanda ya zo na biyu da kashi sama da 17 kamar yadda sakamakon da ma'aikatar cikin gidan kasar ta Mali ta sanar. Salisu Bukari na dauke da karin bayani dangane da wannan rahoto. A shekara ta dubu biyu da goma 2013 ma dai, haka ta kasance fafatawa a zagaye na biyu tsakanin Ibrahim Bubakar Keta da kuma Sumaila Sise. A yanzu kuma da dama na kallon wannan zagaye na biyu a matsayin mai babban kalubale ga waɗannan 'yan takara guda biyu, inda ake ganin ko tarihi zai maimaita kansa ko kuma Sumaila Sise ne zai ɗauki fansa. mahmudu Kamara shine mai magana da yawan ɗan takara Ibrahim Bubakar Keta. Ya ce kamar yadda kuka gani, ɗan takararmu dai ya samu sakamako mai kyawu, na sama da kashi 41 cikin 100 wanda kuma hakan ke nuni da babban ci gaban da aka samu muna masu nuna murnar mu a gare shi domin kuwa ya shiga lungu da sako na kasar mali domin ganawa da 'yan mali kuma ina tsammanin 'yan mali sun saurare shi ana iya cewa wasu daga bangaren 'yan adawar kasar ta mali dai sun yaba wannan sakamako na wucin gadi da aka bayar non sare mamba ne a haɗin gwiwar masu neman sauyi kuma ɗaya daga cikin masu magana da yawun ɗan takara su mele sise na bangaren adawa Ya ce muna iya cewa bangaren masu neman sauyi su ne suka yi nasara ga wannan zaɓe. Domin idan ka duba ko waɗanda suka zaɓi Sumaila Sisi ko kuma waɗanda suka zaɓi Aliyu Bubakar Jallo ko ma waɗanda suka zaɓi Cek Bubakar Diyara dukkanin waɗannan idan ka tattara kai jimila to za ka ga cewa shine bangare na masu neman sauyi. kuma wancan bangare na Ibrahim Bubakar Keta duk da sakamakon da ya samu hakan yana nuni da cewa al'umma ta nuna masa ba ta tare da shi. Wanda ya zo na uku ga wannan zaɓe dai shine hamshakin ɗan kasuwan nan Aliyu Bubakar Jallo wanda ya samu kashi bakwai da ɗigo tasa'in da biyar cikin ɗari sun kuma nuna farin cikinsu su koma da yake da dama fa na nuna shakkunsu musamman ma ga sakamakon zaɓen, Shak Omar Jallo shine mai kula da yaɗa labarai na jam'iyyar ADP ta Aliyu Bubakar Jallo shi tsokaci ya yi kan wannan sakamako. Ya ce duk da gamsuwar da muke da ita na cewa mun kasance jam'iyyar siyasa siyasa ta uku wadda kuma ba za a yi sai da ita ba a nan Mali. Amma kuma tun yanzu muna nan muna shiryawa za mu shigar da ƙararraki a gaban kotu. Za mu bi duk hanyoyin da suka dace na shari'a don kwatowa ɗan takarar mu hakinsa. Yanzu dai babban abin da ke nan gaba shine na ƙararrakin da 'yan takarar da basu gamsu da sakamakon zaben ba za su shigar a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar ta Mali, wanda ita kuma idan ta tantance komai za ta fitar da sakamako na dindindin wanda zai ba da damar zuwa zagaye na biyu kamar yadda aka tsara a ranar sha biyu ga wannan wata na Agusta a tsakanin Ibrahim Bubakar Keta da kuma Sumela Sise. To an gaishe ka Salisu Bukari bari mu ji abin da masu sauraro ke cewa Fatima inda Garba Sabiola gashuwa ya ce Allah ya sa zagaye na biyu da za a yi a kasar Mali ya zamo alheri ga kasar. Shi Ibrahim Bello ya ce al'ummar kasar Mali muna taya ku addu'ar Allah ya sa ku zaɓi shugaba adali a zaɓen shugaban kasa zagaye na biyu wanda za ku yi nan da 'yan makonni masu zuwa. To duk dai fatan alheri ne Fatima inda shi ma Kinuni Sani Nusari ya ce to hukumar zaɓen kasar Mali muna kira gare ki da ki duk mai yiwuwa wajen kwatanta gaskiya da adalci gwamnati a wannan zaben na zagaye na biyu da ke tafi. Hassan Abdulsamad Doro ya ce, sanar da yin zaɓe zagaye na biyu a ƙasar Mali wanda hukumar zaben ƙasar ta yi, to sai dai mu ce Allah ya sa ba wani salo bane ta bullo da shi na tafka magudi a yayin faɗin sakamakon zaben kin ji shi ra'ayin Hassan kenan. To Fatima har yanzu dai kan batun siyasa ne amma za mu je Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda a ranar Alhamis ɗin mako mai karewa shugaban yan adawa a Jamhuriyar Demokradiyyar ta Congo Jean Pierre Bemba ya kaddamar da takarar neman shugabancin kasar a zaben da ke tafe a watan Disamba bayan shafe shekaru sama da goma a gidan yari. Binta Aliyu Zurmi ta duba mana wannan batu kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton nata. Bemba ya koma Congo ne a ranar Laraba bayan sallamarsa daga kurkuku da kotun duniya ta yi inda ya shafe shekaru sama da goma. Ya samu tarba ne daga dubban masoyansa waɗanda suka yi cincirindo a babban birnin ƙasar na Kinshasa. A wani sako da ya sanya a shafinsa na Twitter a daren Talata ya ce yana mai farin cikin sanar da al'ummar ƙasar cewa zai tsaya takarar neman kujerar shugabancin ƙasar a zaben da ke tafe. Magoya bayansa dai sun nuna murnarsu da wannan mataki da ya ɗauka inda a gefe guda masharanta suka fara tsokaci kan batun. Farfesa Esperance Francois Bluyumi da ke zama malamin jami'a ƙasar Austria guda ne daga cikin waɗanda suka fara tsokaci a kan wannan batun. Ya ce a fili yake cewa yana da dangantaka da sojoji, wannan shine ƙarfin shi, yana da ƙwarewa a fannin sanin makamar aiki a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa, ma'ana yana da ƙwarewa a fannin siyasa. Sannan a nawa ganin shekaru takwas da ya shafe a gidan yari sun daɗa ƙara masa hangen nesa. jam'iyyarsa. Kawo yanzu dai babu tabbacin ko kotun duniya za ta bar shi tsayawa takara. Wani daga cikin 'yan kungiyar haɗaɗɗiyar gwamnatin kabila ya faɗa a satin da ya gabata cewa ya kamata a cire shi daga masu neman takara saboda gudun ka a bata wasu shaidan da ba gama aiki a kansu ba. A daura da wannan wasu masu tsokaci kan siyasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ɗin a nasu ɓangaren na duba irin abubuwan da za su yi masa kafar ungulu wajen samun nasara a zaben na watan Disamba. Euh, euh, mm. Ana zargin sa da kasancewa mai akida iri ɗaya da tsohon shugaban kasar Mobutu Seseko. Ana cewa ya taɓa shugabantar kungiyar 'yan tawaye da suke samun kuɗi daga Uganda. To sai dai duk da wannan a wata mahangar ana iya ganin ba lallai hakan ya hana shi samun nasara ba ko da dai yana iya samun kalubale babba a gaban shi kamar yadda of Francois ya nuna eh, eh, A ah, ina ganin cewa zai iya lashe zaɓe, amma ina ganin cewa a gabashin ƙasar musamman ma a yankin Katangan zai fuskanci matsala. Wani abu har wayo da yake iya zama masa kadangaren bakin tulu shine irin jimawar da kabila yi akan gadon mulki, kuma kawo yanzu babu wata alama daga gare shi na sanya aje mulki duk da cewa tuni wa'adin mulkin nasa ya ƙare. An gaishe da Binta Aliyu Zurmi da wannan rahoto. Ladifa yanzu kuma sai ra'ayoyin masu sauraro dangane da wannan rahoto. Inda Isu Ndila Faki da ke jihar Kaduna ya ce, ta shugaban 'yan adawar jamhuriyar demokradiyyar Congo Muna yi maka fatan samun nasara a wannan takara da kake nema ta shugabancin kasar. Abubakar Kawu Girgir ya ce, Al'ummar kasar Congo da fatan za ku yi nazari a kan shugaban da za ku zaɓa ku ɗora a kan mulkin kasar taku domin dai tsalle ɗaya ake yi tak a faɗa rijiya amma sai a yi miliyan ba a fito ba. Sai ra'ayin Ahmad Sale na faɗa ya ce al'ummar kasar demokradiyyar Congo shawara ta ita ce ku tsaya daram domin zaɓen shugaba adali managarci. wanda kuke ganin ya dace jagorance ku. To Fatima yanzu ina za dosa. Yanzu kuma daga jamhuriyar demokradiyya kungo sai jamhuriyar Nijar. A mako mai karewa ne jamhuriyar Nijar din ta yi bikin cika shekaru hamsin da takwas da samun 'yancin cin gashin kai daga turawan mulkin mallaka na Faransa. Wakilin a Yamai Abdullahi Mamman Ahmadu ya aiko mana da rahoto kan jawabin shugaban ƙasa da ma nazarin da 'yan rajin kare demokradiyya ke yi game da ƙasar. Mahimman batutuwa bakwai ne dai jawabin na shugaban kasa ya fi mai da hankali to amma sai dai ɗan takaitaccen jawabin na mintoci ashirin ya fi ta'allaka ne game da batun tsaro a yankin tafkin Chadi da ma yankin Sahel musamman ma yakin 'yan ta'adda da askarawan haɗin gura kasashen ke yi. Lamarin da shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya ce gagarumar nasara ce da kasashen suka samu a yanzu wace ta kai ga karya lagon mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadi da kuma hana manufar 'yan ta'adda a yankin Mali. au Mali. Shugaba Yusuf kenan yake cewa babban zaben da aka yi na gama gari a cikin tsanaki a kasar Mali karshen watan jiya na daga cikin mahimman nasarorin da ke ba mu kwarin gwiwa duk da yake cewa 'yan ta'adda sun yi alwashin hana gudanar da shi. Batun ilimin makarantun boko musamman ma mummunar sakamakon jarabawar da aka samu a bana da ma inganta makomar 'yan kasar da fannoni daban-daban na daga cikin batutuwan da shugaban kasar ya kara jaddadawa. To amma sai dai ga wasu su 'yan gwagwarmayar kare haƙƙin demokaradiyya duk wani batu da ake na ci gaba da ma samun 'yancin kai na da sauran rina a kaba malam lawali abubakar shugaban wani rukunin ƙungiyoyin kare demokaradiyya ne a jamhuriyar nijar 'yancin kai abu guda biyar zuwa shida ne tanada na farko ya zamanto kana da huta ta kanka ta lantarki 'Yancin ƙasa shine kana da ruwa na cikin ka da zaka huddo 'yan ka su yi unhuwan da shi yadda suke so na uku shine kamfanin layi duk abinda muke a Nijar yana hannun mutanen washe sun san sirin mu Na hudu shine mi shine ya zamanto tsare lahiyar al'umma to mu yau turawa ne da Amurka da kanada su ne suke tsare mu. game da batun shiga tsarar kasashen afirka kuwa nijar ta samu nasarori musamman ma na ragamar kwamitoci guda biyu masu matukar mahimmanci in ji shugaban kasa isufu muhammadu musamman ma na bai daya na kudaden sai da yawo da ma batun hada-hadar kasuwanci na harkokin cinikayya na bai daya na kasashen afirka abdullahi mamman ahmadu dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To Fatima dangane da wannan rahoto jinai da Ahmadu Doro ya ce mu al'ummar Najeriya muna taya mu Nijar murnar bikin cikar kasar su shekaru 58 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Faransa. Da fatan Allah ya kara taimakon shugabannin kasar da al'ummar kasar baki daya. Yahuza mai Arsenal ya da gungume ya ce, ‘Yan uwana al'ummar kasar Nijar ina taya ku shigowa wannan rana, Allah ya sa ku ci gaba da zama cikin ingantacciyar rayuwa. Yusuf Yalwa ɗan dume ya ce, Allah muna amfani da wannan wannan ranar ta 'yancin kai muna roƙonka da ka 'yanta mu daga yunwa da kuma tsoro. Bari mu karkare da wasikar Usman Kasim Kiringim, ɗan Nijar mazaunin Libya, ya ce tabbas yau ne ranar zagayowar samun 'yancin kan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar, amma mu talakawan ƙasar har yanzu ba mu ga abin a zo a gani ba. To Fatima za mu je tarayyar Najeriya makwabciyar jamhuriyar Nijar ɗin inda wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar a makon mai karewar ya nuna yadda taɓarɓarewar rashin tsaro a jihar Zamfara ya yi dalilin kashe mutane har ɗari uku da saba'in 371 a cikin shekarar nan da muke ciki tare da tilastawa mutane da dama guduwa daga gidajensu. Daga Abuja West Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoton. afkawa cikin mummunan yanayi na kisa babu kakkautawa da ke fuskantar al'ummar jihar Zamfaran. inda ta kai ga 'yan bindigan kama wasu gundumomi guda uku da suke da ikon gudanar da mulkinsu a nau'i ko yanayin irin yadda ya faru a yankin arewa maso gabashin najeriya ya ta da hankali sosai domin rikicin da tun shekara ta 2012 ya faro kamar wasa kungiyar ta amnesty international ta ce a yanzu ya bar al'ummar jihar Zamfara. a hannun 'yan bindigan da ke kisan jama'a yadda suka ga dama tare da garkuwa da mutane da fyaɗe ga mata malam isa sunusi shine manajan hudda da jama'a na kungiyar ta amnesty amnesty international abin da ya fi ɗaukar hankalinmu shine cewar a cikin wannan ƙasa najeriya mai arziki mai mutunci a afirka akwai mutanen da suke yankin karkara a jihar zamfara arewacin najeriya waɗanda 'yan fashi da makami suka hana su sakat za su shigo cikin ƙauyukansu da ranar allah ba wai da daddare ba su buɗe musu wuta su aiko musu wasiƙa ko su kira su ta waya su ce idan ba su ajiye musu miliyan ɗaya ba ko miliyan biyu ko miliyan biyar to gobe za su zo kuma goben ko da sun gaya wa jami'an tsaro cewar gafa abin da suke ciki ba abin da zai faru goben barayin za su zo su su kashe su su tafi. Malam Kabiru Adamu masani ne a fannin tsaro a cibiyar Bikon da ke Abuja. Bata gari sun mayar da kansu kusan hukuma ne masu zaman kansu suna abin da suka ga dama an shiga wani yanayi mai tayar da hankali wanda kuma gaskiya ya nuna bijirewa da kuma kasawa na ita hukuma duk inda kasuwa ke ci a jihar zamfara to ina tabbatar maka duk mai zuwa cin kasuwan nan yana da fargaba sai ranar kasuwa suke tara hanya su yi kashe kashen su su sace jama'a su danna matan mutane gwamnatin najeriya ta sha bayyana cewa tana shawo kan wannan matsala tare da tura sojoji a baya bayan nan ta ce kashe kashen laifi ne dai da take danganta su da wasu 'yan siyasa To sai dai ga ministan kula da harkokin cikin gida janar Abdulrahman Dambazau na mai bayyana cewa. Shi wannan abin yana da tarihi ba wai Najeriya ba ne kawai ba wai kuma ma Afirka ba ne kawai kuma watsuwan bindigogi a kasashen Afirka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo wannan saboda haka muna so mu tabbatar cewar an bi ka'ida in aka bi ka'ida to gwamnatin nan duk ta abubuwa ne da ta tsara an ɗauki matakan tsaro na maganar shige da fice duk kafofi da aka san cewa mutane suna satan shiga ba mu yadda wani ya shigo mana da bindiga a hannunsa ba za a sa ido a ga tasirin da matakin baya-bayan nan zai iya yi akan matsalar da ke ci gaba da halaka rayukan jama'a ba a jihar zamfara ba har ma da wasu sassa na jihar kaduna musamman a karamar hukumar birnin gwari Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu kuma sai ra'ayoyin masu sauraro dangane da wannan rahoto inda Ibrahim Goje ya ce, wani tambaya na shine maharan zamfara a ina ne suke samun manyan makamai, ta ina ake shigowa da su, ina ne suke samun kuɗin shiga da fita. Ku sani talaka yana neman na abincinsa ina yaga kuɗin bindiga. A gaskiya a yi bincike ruwa baya tsami banza to kin ji ra'ayin Ibrahim Goje kenan. To Fatima shi ma Adam Alhaji Zubairu to farle da ya ce Allah ya kawo zaman lafiya a jihar Zamfara da ma sauran duk inda ake tashin hankali. Amin sun mu amin. Yahaya Danno Azare da Prince Ibn Abdullah Azare suka ce. Wato ta haɗin gwiwa ce eh, wannan saƙon na haɗin gwiwa ne. kwarai kuwa suka ce yi wa harkar tsaro rikon sakainar kashi shine ya sanya 'yan bindiga a jihar zamfara ke cin su ba babbaka don haka gwamnatin jihar zamfara kalubalenki. To Muhammad Bako Jadkori da magaran wato wannan daga jamhuriyar Nijar ne ya ci al'ummar jihar Zamfara da na sauran jihohi masu fama da matsalar tsaro addu'ar mu ita ce Allah yi maganin wannan matsalar a duniya baki daya. To bari mu karkare da wasikar maina kandilwa bukar ya ce muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala hare-hare da ake kawo wa jihar Zamfara da kuma duniya baki ɗaya amin sun amin. To Fatima sai mu ce amin da haka ne ma baki ɗaya za mu karkare shirin na Afirka a mako na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin Latifa Mustapha Ja'far tare da Fatima Ibrahim Mu'azzam muke cewa ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon a tarayyar Jami'a. Damas. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin ƙarfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe ɗaya, agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal, akan mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas. da mita ashirin da biyar dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da da tamanin, kuma kan mita talatin da da ɗaya dubu tara ɗari takwas da talatin, kafin wannan lokaci muke fatan za a yi ni lafiya.